يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان إن من أعظم ساعات المسلم هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن فيتلوه ويتدبره ويتعلم أحكامه ويأخذ العظة والعبرة منه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المدارسة للقرآن وكان يدارسه جبريل عليه السلام وكان يدارس أصحابه وفي هذه الخطبة أيها الإخوة نحن مع سورة من أعظم سور القرآن وهي سورة الإخلاص حيث قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وسميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأن الله تعالى أخلفها لنفسه فليس فيها إلا الكلام عن الله وحده وأسماعه وصفاته وكماله ولأنها تخلص من الشرك من قرأها معتقدا وعاملا بما دلت عليه نعم وعلى قلة آياتها وقدر كلماتها إلا أنها تعد من أفضل سور القرآن لكثرة ما ورد في ما ورد في فضلها من أحاديث نبوية ثابتة صحيحة فمن فضائلها فمن فضائلها أنها صفة الرحمن قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على ثانية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه عن وأخبروه أن الله تعالى يحبه أخرجه البخاري ومسلم ومن فضائلها أن حبها يوجب دخول الجنة قال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة أخرجه البخاري ومن فضائلها أن قراءة أن قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن بالأجر والثواب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال الرجل وكان الرجل يتقاسها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ وكيف وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن أخرجه مسلم عن أبي الدرداء ومن فضائلها أن الدعاء بها مستجاب وفيها اسم الله الأعظم لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد استعن الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أخطا وإذا دعي به أجاب أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما ولهذا مهجان بن ابن الأبداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى ثلاثة وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الثمن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له أخرجه أبو داود والنسائي ومن فضائلها أنها أهد أجزاء القرآن الثلاثة قال صلى الله عليه وسلم إن الله جزع القرآن ثلاثة, ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أهد جزءا من أجزاء القرآن أخرجه مسلم ومن فضائلها أنها من الأذكار التي يستحب أن يقولها المسلم حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات فتكفيه الشر فتكفيه من الشر وتمنعه قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه قل فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي ومن فضائلها وأذكار ومن ومن فضائلها أنها من الأذكار التي يستحب أن يقولها المسلم ثلاث مرات حين يأوي بالليل إلى فراشه لينام لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسك بهما ما استطاع من جسده أخرجه البخاري ومن فضائلها وأحكامها أنها رقية تقرأ عليه صلى الله عليه وسلم حين تصيبه الأمراض لحديث عائشة وكان يقرأ بها على امره لحديث عائشة أيضا وكذلك تقرأ مع سورة الكافرون في السنة, في السنة الراتبة القبلية لصلاة الفجر وفي الركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف وكذلك تقرأ في الوتر في الوتر وفي السنة الراتبة البعدية لصلاة المغرب بارك الله لي ولكم في هذه الكتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايمك يقوى hudubar ma a wannan mako tana kiran yan uwana a cikin imani da musulunci da cewa lallai iya daga cikin mafi girman lokaci yana da cikin mafi girman sa'o'i da ɗan adam wato zai rayu a ciki shine irin sa'o'in da ɗan adam yake gudanar da su a cikin alaka da alkur'ani ko kuma karatun alkur'ani a samu ɗan adam mutumin yana karanta alkur'ani yana cincin jini a cikin alkur'ani yana koyon hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani yana rikar wa'azi ma'ana yana wa'astuwa da wa'azin da ke cikin alkur'ani sannan yana lura da abubuwan da suke cikin alkur'ani to irin wannan lokaci da ɗan adam da ya ci fiye da rayuwarsa a cikin irin waɗannan ayyuka lallai iya daga cikin lokuta masu tsada a cikin rayuwarsa za mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan yi mudarasa na karatu na Qur'ani tare da mala'ika Jibril kuma haka Annabi sallama yakan yi da sahabbansa ya uwa a wannan hutuba ta za mu kalla kaɗan daga cikin abin da ke da alaƙa da surar suratul ikhlas suratul ikhlas sura ce ta wajen ma'ana da kima da daraja wato suna daga cikin manya-manyan surori na alƙur'ani dukkan surar da ke cikin alƙur'ani sura ce mai kima mai daraja amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi falalolin wasu daga ciki ma'ana yakan faɗi wani abu da yake da alaka da wasu don fito da wani abu fili don kuma kimanta su da daraja su ya yi kuwa misali Allah baraka wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim ya ce qul huwallahu ahad Allah madaukin sarki shi kadai ne Allahu samad shine ubangiji wanda bayi ke nufata ma'ana cikakken sarki cikakken mawadacin da bayi ke bukata da dukkan bukatun Allah tabaraka wa ta'ala shine lam yalid wa lam yulad Allah tabaraka wa ta'ala bai haifa ba ba haife shi ba ba wanda Allah ya haifa kuma Allah ba haihuwar ta akai ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da wani wanda yake kini ko daidai da shi tabaraka wa ta'ala wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala wannan sura an kirawo ta da suratul ikhlas dalili zai ta a kira da suratul ikhlas saboda sura ce da Allah madauki sarki ya kebance ta domin kansa domin ka fi sura tun daga farkonta har zuwa karkenta za ka ga ba komai take magana ba tana magana ne akan Allah tabaraka wa ta'ala wajen tabbatar da cewa Allah shine ilahu shine mawadati shine cikakke Allah tabaraka wa ta'ala sura za ka tana magana ne akan kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala da sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma cikar Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan sura ta ke banta da magana ne akan ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ta karanta suratul ikhlas ana karanta da suratul ikhlas saboda duk wanda yake karanta ta ya san ma'anarta ya kudurci abinda wannan surar ta kunsa kuma ya aiki da shi to lallai mutum zai zanto cewa ya tsira daga shirka kuma ya tsira daga shiga wutar jahannama ya uwa wannan sura ana kirga ta daga cikin surori da suke da falala mai yawa saboda yawan abin da aka rawaito na hadisai ingantattu da suke nuna falalarta iya daga cikin abin da aka rawaito da ke nuna kima da falala ta wannan sura shine ita annabi salama ko ya siffanta ta a cikin alqur'ani a cikin hadisinsa da cewa sifa ce ta ar-rahman domin wani bawa ya tabbatar da ita a cikin adagauto ya tabbatar da cewa sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yake son sa yake son da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bashi labarin Allah sai sarki yana son shi manzon Allah san Aisha take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata rinjina ta yaji wanda aka sa a matsayin shugaba sai ya zanto cewa duk lokacin da zai mutu limanci to sai ya cike wannan karatun wannan sallar da karatun ulhu wallahu ko da yayi wani karatu a baya to da karke dan ya tashi cewa to zai cike ne da ulhu wallahu a zuwa karshe dan haka bayan sun dawo daga wannan yaki sai aka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani faga abin da yake mana in je zo zai mana limanci da ya karke da abin da yake cike sallar da shi shine a karatu sallar da shi ne ulhu wallahu a Allahu samad aka ba annabi sallama wannan labari manzala sallama sai ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik ku tambaye shi dan me yake aikata haka me ya jawo dalilin da yasa yake haka bayan yayi karatun sa zai gama karatun sallah kuma sai ya cika musu da da suratul ikhlas wannan bawan Allah ana tambayar su da haka fa qala bi annaha sifatur rahman yace wallahi ni ina yin haka ne dan ita kullu huwallahu ba abin da suke bayani sai sifar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce fa ana uhibbu an aqra biha dan haka ni kuma nake kan na dinga karanta ta na dinga yin karatun da ita ina ce kalla da saboda mai saboda kifar ubangiji manzala ta kalama daga nan sai ce ku bashi labari lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son shi Ma'ana yana son sifar rahman yana son ya karanta saboda ta kunshi sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kuma annabi sallama ke ku ba shi labari lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son shi ya ɗan iya daga cikin abin da zai nuna ma falala na wannan sura kanta yakan kai mutum zuwa ga aljanna hadisin anas an malik Allah ya kara masa yadda yace wani bawan Allah ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa ya ma'aikin Allah ina son wannan sura ina son wannan sura ta suratul ikhlas ina son ta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna san da kake wannan sura ta qul huwallahu ahad to wannan san da take mata ya jawo ma shiga aljanna ya ɗan uwa iya daga cikin falala da ke tattare da wannan sura shine karanta ta ma'ana yana yin daidai da karatun alƙur'ani alada alada ma'ana kamar wani obatiri ne na alƙur'ani ita kamar wani obatiri ne na alƙur'ani duk da ma'ana su malamai na cewa a cikin lada wasu kuma suka ce a qur'ani a uku ne akwai hukunce hukunce akwai kissoshi sannan kuma akwai tauhidi a ciki to ita ta dauki ɗaya daga cikin guda uku ta dauki wannan tauhidi kaga ita ta rike tauhidi kaga sauran me sauran ahkam da kuma tsikar a ciki wasu ka ce wannan ake ne wasu ka ce a'a hatta a karatun ma haka yake hadisin abu sa'idin al-khudri yake cewa wani bawan Allah ya ji wani cikin dare kenan yana karatun Qur'ani ba abin da yake maimaitawa sai kullu wallahu ahad zuwa ƙarshe ita kadai yake ta maimaitawa da aka wayi gari saboda shi mutumin yana ganin cewa kamata ya shiga Qur'ani amma kullu wallahu kadai kamar ta yi kadan aiwaiwar dare da ita idan ka da yazo sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na rantse da wanda raina yake hannunsa lallai sura suratul ikhlas tana yin daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani ma'ana suratul ikhlas kul huwallahu ahad tana yin daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani haka wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sahabbansa yanzu ɗayan kuma ba zai iya karanta wani uba shirin ɗaya bisa ukun alƙur'ani ba cikin dare suka ce ya da'i wani yake karanta ɗaya bisa ukun alƙur'ani cikin dare sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai kul huwallahu ahad tana yin daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani kamar yadda yake hadisi muslim daga abu jarga iya daga cikin falalata yin addu'a da ita karɓar siyasi domin iya daga cikin ladabin addu'a shine wato kiraran da Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da haka yin addu'a in zaka kiraran ta Allah ka kamba maki ka kira shi idan ka kira shi da idan ka kira shi da sunayensa da kuma da suke cikin suratul ikhlas to wannan yana da Allah ya karba addu'ar bawa dalilin hadisin buraida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ya ji wani bawan Allah yana addu'a na ta Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ni ina roƙonka bi annaka antal lahul ahad domin ya ubangiji kai ne Allah kai ne ɗayan da bai da biyu as-samad wanda bayi ce wato cikakken da ba yi ke nufata da bukatu alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma shi ba a haife shi ba bai haifa ba kuma ba haifar haifarsa akai ba walam yakul lahu kufuwan ahad sannan Allah bai da kini bai da wani wanda yake daidai da shi tabaraka wa ta'ala magana ta kalma yana jin bawan yana yin addu'a da wannan sai annabi ta kalama yake cewa wallahi hakika ya roki Allah da sunan Allah na ismullahi al-a'zam ya kira Allah da ismullahi al-a'zam ya kira Allah da sunan da indiya an kira Allah sai ya bayar ya kira Allah da sunan da indiya an roki Allah Allah kuma sai ya amsa saboda ya kira shi bi annaka anta lahu ahadu samad wannan hadisi ya cikin mutan da Imam Ahmad da kuma a sunan Abu Dawud da wani saman shi akwai hadisi na Minjan ibn al-Abda amma ibn al-Adla yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya shigo cikin masallaci yana shigowa masallaci sai ga wani mutum ya gama sallah mutumin yana tahiya a cikin tahiyar da sai ke addu'a yana ta Allahumma inni as'aluka billahi al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi bayan ya kira Allah da al-ahad as-samad sai kuma ce ya ubangiji roƙonka nake yi ka gafarta min zunubaina annabi kalma da yaji wannan mutumin yana wannan addu'a sai annabi sallallahu alaihi ke cewa sai yake cewa fa kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi Allah yake cewa kad gufira lahu kad gufira lahu yake kad gufira lahu hakika an gafarta maka hakika an gafarta maka har ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan ya ɗan uwa iya daga cikin abin da ke nuna ma falala ta wannan sura shine ɗaya ce daga cikin bangare guda uku na alqur'ani Allah ya raba qur'ani gida uku mana ko ka ce ga abin da ya shafi tauhidi ga abin da ya shafi hukunci ga abin da ya shafi labari to wannan abin da ya shafi tauhidi kaga kul huwallahu ta dauke shi gaba ɗaya wannan ya nuna ma kimarsa da kuma darajarta iya daga cikin abin da zai nuna ma falalarta shine ita kul huwallahu tana daga cikin zikiri da ake son musulmi ya faɗa in yayi yammaci ko yayi safiya idan ka faɗe ta wato tana da cikin azkar da ita Allah zai baka kariya daga sharri ma'ana zaka tsare ka daga daga sharri Abdullahi ibn Kubayb yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min na faɗa sai da ce masa ya ma'aikin Allah me zan ce sai yake tafkar da kul huwallahu ahad da kuma kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas da yamma da kuma tafiya. in kai wannan za ka kare ka daga dukkan wani abu ma'ana duk wani abu na sharri in kana karanta wannan safiya da yamma Allah madaukakin sarki zai ba ka kariya ya ɗan uwa iya daga cikin abin da ke nuna falalar wannan sura ta kullu wallahu lallai ita tana daga cikin zikirin da aka so musulmi ya ringa faɗa kan uku ma'ana tana daga cikin abin da ake karanta su an zo kwanciya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo kwanciya a dukkan dare ya kan hada tafukan hannunsa sai ya karanta wannan surori sai ya tofa a ciki kun huwa nasu da falaki da nasi sannan sai ya shafe jikinsa gwargwadon yadda ya sami iko ma'ana annabi sallama ya shafe jikinsa da wannan tofi na karanta kul huwa nasu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas kaga dai tana daga ya ɗan uwa iya daga cikin falalanta annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ruwaito cewa annabi sallama in yana rashin lafiya yakan karanta wa kansa kul huwallahu yakan karanta da cikin sa yayin tsanani yakan karanta mata kuma annabi sallama yakan karanta wa iyalinsa ma'ana lokacin da mutum bai da lafiya kul Lahu da falaki da nafi mutum zai ringa karanta wa kanshi in ba za ka iya ba a karanta ma aka yaran ka ma ka ringa karanta musu wannan abu ne da yake da kyau iya da cikin abin da ke nuna ma kimar da darajar ta shine ita dai wannan sura tana da abubuwan da ake karantawa a raka'atul fajr mana raka'a biyu da ake yi marasa tsayi kafin kuma a zo a yi sallar asuba in alfijir ya to ana yin raka'atul fajr da annabi ta salama ke cewa raka'atul fajr ta fi duniya da abin da ke cikin ta to a cikin wannan iya daga cikin abubuwan da ake karantawa kul huwa kul ya arka'a farko to kul huwa lahu ita ce arka'a ta biyu duk da akwai ayoyi da ake karantawa ba wannan ba amma dai wannan yana daga ciki a karanta kulhuwan lawun sannan kuma a karanta kul a ayyuhal kafirun sannan kuma a karanta a raka a tabi a karanta kulhuwan lawun ana hadawa da ita haka bayan mutum ya gama tsawafi. ya zo bayan maqam ibrahim zai raka a guda biyu to ga wannan raka a guda biyu ita ma an so ka karanta kul da kuma kulhuwan lawun haka dai wannan sura tana daga cikin daga cikin gurin da ake karanta ta shine idan za ka yi sallar raka'a biyu bayan ka yi sallar magriba an so ka karanta kul ya ayyuhal kafiruna kuma an so ka karanta kul huwallahu kaga dai nan ma ta shigo ciki in kai sallar magriba to kaga akwai raka'a biyu to an so ka karanta kul huwallahu a kul ya ayyuhal kafiruna da kuma kul huwallahu akwai abubuwa da yawa da ke nuna falala da daraja da kuma kima da wannan sura wannan kaɗan ne da gaske idan Allah maɗaukin sarki ya ara mana lokaci zuwa sati mai zuwa za mu ci gaba sannan mu ga menene ma'anonin sunayen da ke ci da kuma wani irin tasiri za su wa ɗan wajen fahimtar su da kuma sanin su da kuma kudurta abin da ke tattare da su in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba da kawo wadansu daga cikin falolin da kuma abin da yake da alaka da ita Allah ma izzat islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wa ahna hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجعل آخرتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد